a wallahi na yadda da wannan da wannan kasidan da suka yi ai shi yasa tun da farko ma mun sha faɗi wani na a wannan eh, kasidun da na kan na sha faɗi cewa cikin abin da ya kawo matsalar wannan abun gwamnati gashi mun samu gwamnati kuɗin da suke kullum suna ta budget suna cewa sun ba da kuɗin da za a yi makamai za a yi training na sojoji duk ba ga kuɗin ba duk an ba an sace wayannan kuɗaɗɗaki kuma suna yin wannan abun ne don suna gani kamar bai shafe su ba amma wannan rashin tunanin rashin zurfin tunani ne dan duk duk kamar yadda malam bahaushe ya ce in ka ga gemun dan uwanka ya kama wuta to ka shafa na ka ruwa gani yadda suke gani kamar ba zai shafe su ba ai akwai mutanen su a nan arewa yanzu in ka je abuja yau aka ce maka abuja ma ana je a arewa take za ka ce karya ne mutane su ne da yawa a wurin in kuma aka ci gaba da haka ba an sha yin bama bama bama a abuja in mm. ba su sa ba su yi ɗauka kamar wannan abun suna gani musulmai ne kawai mu je mu ci kanmu zai zai shafi su wata A ganin ka shugaban kasa ba yadda za a yi ci zaɓe a Najeriya ba tare da arewa ba. Kuma akwai ‘yan arewa duk da abin da ke faru wannan yana da ‘yan arewa da ke ganin abin da ke faruwa kuma suna goyon bayansa. Shin a hmm. eh, fahimtar ka waɗannan su ‘yan arewan su ma ba su damu da abin ba ne ko kuma dai akwai mu ne ba mu fahimci abin da ke faruwa ba ne? a ne a gani na ba damu da abin ba saboda in abin ya dame su ko da ba za su bijire mishi ba ya kamata su gaya mishi gaskiya cewa kai malam wannan fa abin da yake faruwa in ba ka tashi ka yi hubbasa eh, ka gyara wannan abun ba ba da za mu iya sai da kai wurin mutanen mu su zaɓe ka amma maimakon su yi wannan da yawan su mata suke tun da ake shugaban ƙasa ba wanda ba a taɓa samun shugaban ƙasa da yawa Najeriya aiki kamar shi ba da yawa yan arewa suna faɗin wannan kuma abun abin abin abin ban takaici ne a ce mutum mai hankali wannan ba zancen ma addini bane mutum mai hankali yau duk da bala'in da yake faruwa a Najeriya ya ce wai ba taɓa shugaban ƙasa da yawa a Najeriya ake ba kamar jirata ai abun abun ma ba abun ban san ma abun da zan kira irin wannan abun ba abun kunya ne abun ban takaici a fahimtar ka me yasa suke daukan wannan matsayi kwaɗayi ba wani abu bane ai duk ire-iren wannan abu mutane ne da ba su da wadatan zuci abin da suka tara har tattaba su ma in dai ba dama yadda Allah yake abin nan su ba yake eh, ikon shi ba hatta da kunnan su ma suna iya su gaji wayannan abubuwa amma bai ishe su ba saboda haka su kullum tunanin da suke kawai abin da nasu da na kusa da su da 'ya'yansu kuma kullum muna gani irin wayannan abubuwan kana tara ba mutum shekara uku shekara hudu komai yawan shi ko za ga ya fara wani ma ya tafi ga ya yana abin da ma zai ci a gidan shi gare shi amma duk wannan ba su ɗauki darasi ba akan wannan kawai saboda kwaɗayi suna sai da mutane suna sai da mutuncin ɗan adam wannan ba zancen kamar yadda na ce ba zancen ma addini ba ne ko musulmi ne ko kirista ne a kashe mutum ba daidai ba ne duk shugaban ƙasan ku da za a yi wanda ba zai iya kawo gyaran wannan abu ya kawo maganin wannan abu ba to wannan shugaba shugaba ba ne bai da amfani a cewa ya sake zaɓen shi.